an san albashin ka kowane ne kai tun daga eh, menene har kasa albashi dai zunzurutun albashi ba zai sa ka gina gidan miliyan kaza ba zuga ka gina sun san kawawa shi dukiyar mutane ne sai idanun sai mai sai na ta kallo wannan dukiyar mutane kenan Allah ya shi sa yace wala shahibu nuhbatan ba zai wawashi wani abin wawasa ba Yarfa nasu ilaihi fiha absarahum mutane na daga maganansu suna kallo sai malamai suka ce ai imamul bukhari da yace bi ghairi izni ai in an ba shi izini ne yazo mutum yayi aiki yayi muku aiki ko yayi muku shugabanci ko yayi muku aiki yayi adalci bai fata ba ya gama kuka ce ga miliyan ɗaya an baka kyauta dan ya ya sai mutum miliyan ɗaya zai yana hawa za ku yi bakin ciki ah. to bi ku da izini kenan amma ya je aiki ya shugabanci yana shugabancin wuri ko makaranta ko ministry ko kasa ko state ko menene albashinsa bai kai duk abin da suka wawashe ku ka shiga cikin wahala duk sa'an da kaga ya hawo motar da tafi karfin albashinsa sai ka gana Allah ya duk sa'an da kake tafiya motar ka ta yi fancu shi ta ta zo ta wuce ka san dukiyar ba ne bane sai kalle shi ka ce Allah ya yasa manzo Allah ce wanda duk wanda ya wawashi dukiyar bayan Allah ko dukiyar kasa ko ta ministry ko ta makaranta ko ta eh, ah, eh, ko ta ina ce aka ce lokacin da mutum ke yin wannan ba shi da imani ma'ana ba shi tare da imani hmm. to wurin fadar cewa ba shi da imanin nan sai malamai suka suka ce kowa ya faɗi wannan kowa ya zaro takobinsa yana ta faɗa saboda su kare addinin musulunci ba don son zuciya ba mm. wani suka ce shi kenan nususun nususul wa'id ku kama ta haziran? ayoyin da suka zo da zafi zafi da hadisai da suka zo da zafi zafi kada a yi musu tawili ya za a yi a basu haka nan a razana mutane to yaya za ku ce ba mu ba shi da imani lokacin da yayi ku yi hakuri mana sabon Allah a an ce ba shi da imani ba shi da imani a ba shi da zafin sa saboda mutane su ji zafi in kai musu tawili sai su shakiyan wani suka ce a ba imanin duka za zare ba muka ce an zara imaninsa to duk wanda ya sabon Allah kuma sai ce kafiri ne kafiri ne kafiri yaya za a yi suka ce hasken imanin za a zare za a cire za a janye a bar shi da duhu na zalunci wani suka ce a imanin ne za a ɗauke ba a raba shi da imanin ba amma an ɗage imanin in ya gama sai a dawo masa da shi sai suka ce to in ya mutu lokacin fa Allahu akbar hmm? ya mutu ba imani duk abin da ake nufi dai imani din nan da kake gani shine at-tasdiqu bil al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil jinani wal amal bil imani shine ka dauko dirin a cikin zuciyarka ka faɗa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi sa'annan kuma ayyuka hasken imani shine ayyukan da zaka yi kai ka nisaci abinda Allah ya haramta kai abinda Allah ya ce kai shine hasken imani duk sa'an da ka je ka saba wa Allah akwai hasken imani ko babu babu hasken imani ko to ne malam yace anan وقال ابن السين Bukhari ya ce فسر Imamul Bukhari ga wannan hadisi shine yunza'u minhu nurul iman za a zare za a cire masa hasken imani a bar shi haka nan ya je babu imani mun ga wannan hadisan yanda yanda manzo Allah fada ko la yazni zani wa la yashrabu sharib wa la yasriqu sarik wa la yanhabu nahbatan yarfa'u an-nas ilayhi fiha absarahum wa huwa mu'min ma'ana lokacin da mutum ke yin wa'annan abubuwa wasu kace ba shi da cikakken imani wasu kace ba shi da hasken imani wasu kace ba shi da imanin wasu kace an tsage imanin su ba su rabu ba shi kuma ba shi tare da shi to in ya mutu a wannan halifa akan zantutukan su ya mutu dan aka ce lahira kowa Allah zai tare shi akan abin da ya mutu akai وعن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يتي ان رويتو دغ ابو هريرة تهنيا ابو سعيد ابو سلمة irin كوتن كوتن abin da ya gabata illa nuhbata sai dai a cikin wancan lafazin babu kalmar nuhba annahab saboda duk sa'an da ka je ka kware cikin boko cikin turanci duk inda za ka shiga abin yadda za ka yi shaidan zai zo yadda za ka yi wai kai ka tara ma kanka dukiya shine sai zo yana maka to tun da an shigo da kuɗi miliyoyi ne ko dubanni ne me zai hana a kai banki a je ana cire interest mene duk abin da zai kawata maka kenan to waɗanda suke hakokin su ne ya za ka yi sai ai ta ja ai ta ja ai ta ce kaza har lokaci ya kai ka manta lokacin da abin ya zama hakkin su ne in ka bashi naira dubun shi zai je sai abinci ya ishe shi in ka bari bayan wata biyu ko bayan wata uku ka bashi naira dubu abinci naira ɗari biyar sai ya naira dubu ya kara ma'ana lokacin da hakkin ya tabbata da za ka mika masa abinci shi sai je abin sai je sai abin naira dubu sai kai kai dabara ba za ka je ka sa cikin account ka yayi wata uku ka samu interest ka samu riba don kai ka biya bukatar ka sa'annan nan shi yaya za ka yi da shi mai haƙƙi sai kai sai masa dabara ai dabara ce ai lokaci bai yi ba ai kaza kaza kaza har sai an samu wata uku wata hudu sai kai ka je ka cire ribanka sa'an nan ka dawo masa da kuɗin shi a wannan lokacin fa naira dubun sa ya koma naira ɗari biyar ka san naira ɗari biyar ka biya shi kuma lafiya wallahi ka biya naira ɗari biyar Qalal Al-Firadrihu Al'imamul Firadrihu, wanda ya ke ya rawaito sahihin Bukhari daga imamul Bukhari, yace ce wajen tubikaci Abija Afarin, ya na samu da rubutun hannun Abujafar, Abujafar shine sakataren imamul Bukhari, kala Abu Abdullahi, yace ce imamul Bukhari yace tafsiruhu. an yunza'a minhu yuridul al-iman hmm. ce tafsirin wannan abin da ake faɗa a cire masa imanin a wa'az tafsirin aka ce a cire a janye a ɗauki hasken imanin babu kasri salibi wa qatl al ya ce babin da ke bayanin karya cross da kuma kashe alade menene hukunci fikihun kenan ko dama ai malamai malaman fikih sun rarraba abubuwan kafirai sun kasu kashi uku akwai ahlul zimma waɗanda suke sun yarda da alkawari suna biyan jizya akwai waɗanda ake zaune lafiya sa'annan akwai waɗanda suke zaune suna cizguna ma musulunci suna cin mutuncin musulunci suna illa suna barnata addinin musulunci da musulmai su a cikin wurin hukunci sun sha bambam aka ce waɗanda suke zaune lafiya musta'amanu waɗanda suka zo suka nemi zauna lafiya karkashin daular musulunci aka yi musu alkawari sai a kyale su waɗanda suka yadda za su yi tayin addinin su amma za su biya kudin haraji sai a kyale su ba za a ba su wuri su gina coci ba cocin da suke da shi da aka tarar da su ba za a rusa ba amma in cocin ya rushe ba za a ba su izini su gina ba ba za a je a karya musu kurosu ba ba za a je a musguna musu ba tunda an bar su akan haka nan su yi tayin abin su a can ba a ciki ba a can za su yi ta yi ba za a kara ba za a ba su daman fada da abinsu ba amma duk sa'an da wani zai zai far musu sai amma waɗanda suke cin mutuncin musulunci su wulakanta musulmai su yi fito na fito da musulunci aka ce duk abin da ka karya na so ba wanda zai ce ma ka biya don su zamo ahlul harb shine ma'anan a kashe aladu a karya cross gicciya ko menene قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي أبو هريرة الله كرم سيدا يا جيو دك منزع الله صلى الله عليه وسلم منزع الله ناتيوا لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة ba za a taba tashin kiyama ba kiyama ba za ta tashi ba hatta yanzu fikum ibnu maryama har sai annabi isa ɗan maryama ya sauko a cikin musulmai hakaman hakimi muqsitan mai adalci ba hakimin azzalimi ba fa yaksira salib ya bi duk inda nasara suke tun daga fadan fafaroma har Najeriya har sai ya kakkarya duk cross ya ce ƙarya suke yi wa yaqtulu ya kakkashi duk aladu sa'annan wa yaba'ul jizya ya soke kudin haraji saboda mai saboda ba wanda za a karba mishi wani shari'a ta zai biya faraji a a ko ka karbi musulunci ko a yake ka qawlan wahida kowa ya shiga musulunci kuma to eh, wa zai biya haraji ba wanda zai biya waya fi zalmalu sai kaga dukiya ta yawa arziki ya yawa kuɗi ya yawa a cikin aka yi kunci a cikin kuɗi an yi zalunci ke in aka yi adalci dukiya za ta yalwata hatta la yaqbalahu ahadun har ba za duk wanda aka zo za a bashi sai ina ayya da jiya ka zo sai na karba amma yau ni ma ba a wadace nake Allahu akbar ka zo kana neman inda zaka saka sadakan ka bukata kana sadaka ba wanda zai karba ka je ka ce ma daga dubu hamsin ce ayya da jiya ka zo sai karba amma yau ni ma a wadace nake alhamdulillah je ka duk an zango duk an gwan ka zaga ya sai ka dawo da dubu hamsin ka a gida marwaci ya ji kunya ke ya ji kunya ke Babu, ya ce wani babi, hal tukasar da dina nu allahci fi alhamru au tu harra ku ziƙa fa in ka sara sana'a man au sali ban auƙun buran ma layunta fa ubi hajab yi, sai ya shuru bai jawabi ba. Ya wani babi, hal tukasar da dina gorar giya za a fasa Za a kariya ta? allati fiha al-khamru aw tuharraku dhiqaq ko za a huhuda tulun giya za a yi haka ko ba za a yi ba za sai fa in kusira sanaman aw saliban in aka kakkarya gumakai ko ko cross aw ko kuwa algeta ko molo ko ganga ko menene duk waɗannan abubuwa da ake wasanni da su da bambaro da algeta da molo da menene da menene da gita da wa'annan duk in aka kakkarya su menene hukunci malamai suka ce in dai na musulmai ne to za mu zo mu karanta ah, abin nan din Allahu akbar aw tamburan aw ma la yuntafa bi khashabihi ko ko a'a abin haramun ne ba a son ashi ba a abubuwa ne na wasanni da basu halatta ba to amma in aka karya abin aka cire shi cikin kamanninsa za a iya daukar sauran katakon a yi amfani da shi menene hukuncin sa a'a in aka karya wannan abin aka hana wannan munkarin katakon kuma ba shi da amfani menene hukuncin sa babu abin da aka bari malamai sai su da suka bi komai da komai da komai abin da yasa muke kira a karanta littafai kika kenan ba wai ka tsaya inda kake abin da ake karanta garin ku kadai kullum ana maimaita abu ba in ka fada sai mutane su fahimci kuskure wai kana kaza kana kaza wa'annan hukuncin da ya kawo kenan to shine yace wa fil kalam fi hadha al fasl aidan ala ala al khilaf wa at tafsil yace rarrabe wa'annan mas'aloli fa qala ashabuna malaman ahnaf suka ce man kassara li muslimin tamburan aw